Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na talata sha biyu ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da hudu ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu. a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi yana karantar da mu tarihin sahabban annabi wanda su sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ababen girmamawa ne da kuma martabawa bayan da za a yi ka girmama su ka martaba su in ba ka san ko su suwane ne ba domin wanda ya san darajan abu shi yake ba abin darajan da Allah madaukin sarki ya bashi sau da dama sabon nan ba tsayawa aka yi aka san su a mahanga ta ilimi ba kawai ana jin labarinsu ne wannan ya sa waɗanda suka yi fice wajen ɓatanci gare su suka samu daman ɓatansu domin su ma fa ba saninsu suka yi ba kawai abin da aka gaya musu ne kawai shi kenan sai suka ara sai suka yafa to amma alherin Allah ya kai ga malaman musulunci sun kai sun komo sun dawwana sun tace tarihin waɗannan bayan Allah na ƙwarai tare da irin yaban da Allah mahalicinsu ya yi musu a cikin littafin shi sannan kuma aminin nasu jagoran nasu limamin nasu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ingantattun hadithan shi ya yi bayanin darajansu mutuncinsu matsayinsu ɗaukakansu da irin yadda shi manzon Allah ya amince musu da amincewan da Allah maɗaukin sarki ya masu domin Allah madaukin sarki shi ya san fai da ɓoye nasu kuma ya bayyana mana cewa waɗannan to bayan Allah ne nagari to Allah ka shaida mun marabce su mu ma fai da ɓoye muna ƙaunansu Allah madaukin sarki ka haɗa mu da su tare da annabin mu a lokacin da dukiya da ‘ya'ya ba za su yi mu kowa amfani ba Allah madaukin sarki ka sa mu dace. a bayan da malam ya karkare tarihin sayidina abubakar allah ya kara mashi yarda to sai biyinta da sarki na biyu khalifa na biyu babban amini faruqul wara wanda shi sayidina umar allah maɗaukin sarki ya kara mashi yarda hatta musulunci shi ma ma'ana musuluntan umar to ya samo asali ne daga addu'ar da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama ya yi cewa Allah ka buwa yadda wannan addini da ɗayan umarawa wanda ya fi soyuwa a wajenka. Ashe Umar turren gini turren zane. tuni Allah maɗaukin sarki ya rubuta yarda gare shi ya tabbata a hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah maɗaukin sarki ya fitar da dukkanin ‘yan Adam a bayan annaba Adam sai ya kasa biyu ya ce waɗannan to na yi su aljanna za su aikin ‘yan aljanna za su yi ta yi tun farko kuma har su ƙare a haka Allah ka sa muna cikinsu ɗaya ka san kuma Allah ya ce waɗannan na yi su ‘yan wuta ne aikin wuta za su ta yi har su mutu Allah ka kiyaye mu to kaga kenan in ka fahimci wannan kenan tun wancan rubutu na farko da Allah madaukin sarki ya yi ya rubuta cewa Umar to yardajjen shi ne za ku zo ku ji da nassin hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya tabbatar da samfarin addu'ar da annabi ya yi Allah maɗaukin sarki ya taho wa annabi da saidina Umar Allah maɗaukin sarki ka agaje mu mu zama waɗanda za mu ƙarar da rayuwar mu gaba ɗaya wajen agaji ga addininka Umar bin al-Khattab sayyidina umar ɗan khattab sayyidina umar sarkin annabi ne annabi ya auri 'yar shi mai suna hafsa 'yar umar abokin annabi ne wanda dukkanin littattafan tarihi na kowane addini ma sun dawwana wannan khalifan manzan Allah ne wanda bayan sayyidina abubakar ne siddiq umar ne ya zama khalifa a bayan shi to cikakken sunan umar wa laqabuhu da kuma laƙabin shi menene sunan umar mala ya sunan shi umar bunul khattab bunu nufail bunu uzza bunu kurtin Buna zarahin buna adiyin buna ka'abin buna lu'ayyin wa yukanna aba cikakken sunan umar kenan ɗan khattab ɗa ne ga nufail shi nufail ɗa ne ga uzza uzza ɗa ne ga ƙurtin ƙurt ga zarahin shi zarahin ɗa ne ga adi adii kuma ɗayke wojan ka'ab ɗallo ayyin maala yeci anama umar alkunyada abu hafsin wa ummuhu mahaifiyan sayidina umar sunanta hantama bintu hashim bunu mugira bunu abdullah bunu amrin binu makhazumin wannan ɓangaren dangi na ɓangaren uba da dangi na ɓangaren uwa na Sayyidina Umar kenan. Huwa ahadu sabiqina ilal Islam. Sayyidina Umar yana daga cikin waɗannan ɗaiɗakun da suka shiga addinin musulunci da farko-farko. tun addinin musulunci yana da ɗumin shi, suka shiga cikin addini suka ba da gudunmawa wa ahadul ashara kuma yana ɗaya daga cikin mutum goma almubashara almashhudu lahum bil janna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shaidar ya ba da sanarwar cewa su ɗin nan ‘yan aljanna ne. Wa ahadu asharihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma Umar yana daga ɗaya daga cikin sarkan annabi. Wathaniyar khulafa kuma shi ne na biyu daga cikin khalifofi ar-rashidin waɗanda da shaidan annabi ya ce shiryayyu ne ko masu shiryarwa. Wa awwalu malluƙiba bi amirul mu'minin Umar shi ne farkon wanda aka fara mallakabi da take aka yi makambe na cewa amirul mu'minin. Azmatuhu wasifatuhu tamla'u zamani wal makan. Girman Umar, kwarjinin Umar, siffan Umar to ya cika kowane irin zamani da kuma kowane irin waje. idan aka ɗauko rayuwan umar addinin umar gaskiyan umar amincin umar adalcin umar da buwayen da allah maɗaukin sarki yama umar sai cike garinku gaba ɗaya sai ka ga wane da wane da kuke ganin babu kamansu ana kara su da umar sai ga sun yi ƙasa idan aka ware fitattun zamani waɗanda suka yi fice akan duk wata martaba ta buwaya in aka kara umar da su sai umar sai danne su shine azumatuhu wa sifatuhu tamla'u zaman wal makani babu wani waje da za a fitar da fitattun wajen nan a haɗa su da umar face sai ka gansa a ƙasa kamar yanzu ne duk wata ƙaramar hukuma da aka fitar aka waro fitattunta maɗaukaka daga cikin mutanenta ana ɗauko sardauna sai ga sun yi ƙasa idan aka je jiha ana ɗauko sardauna sai ga fitattun wannan jihan sun yi ƙasa inda za a tara na ƙasan nan aje na nijar aje na kaza aje na kaza ana ɗauko shi aka yi bayani sai ka ga sun yi ƙasa umar kenan al'amuran shi zama zamani wal makani wa Ka kaga jajircewan umar wa hismuhu kaga ƙwazon umar wa shiddatuhu jajircewan umar fil dangane da abin da ya shafi gaskiya kiyaye gaskiya tabbatar da gaskiya goyon bayan gaskiya taimakon wanda yake da gaskiya madurubul amsali ala marril usur abun buga misali ne muddin da ya zamun nananan a kowane zamani in aka zo sai a ce umar ɗan khattab a zamanin mulkin shi an yi kaza ya tabbatar da haƙƙi iri kaza ya goyi bayan gaskiya da masu gaskiya a yanayi iri na kaza gaba ɗayan kowane zamani umar na da rawan da yake takawa a cikin wannan zamanin قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله manzon tsira annabin rahama salawatullahi wa salamuhu alaihi ya yi magana dangane da sayyidina umar ya ce awwalu man yusafihul haq umar farkon wanda gaskiya ta fara musafahantar shi ko mala'ikan da ke tabbatar da gaskiya da ɗaukaka ga duk wanda abin da yake a kan shi daidai ne Allah ya yadda da shi daga cikin mabiya na kaf ya ce Umar ne. Farkon wanda aka fara ma ilhama na gaskiya a datar da bakin shi wajen faɗin abin da yake shi ne daidai har Allah maɗaukin sarki ya saukar da aya wajen gazgatar da wannan abu ya ce Umar ne. Wa awwalu man yusallimu alaihi farkon wanda aka fara yi wa sallama a irin wannan yanayi a miƙa wuya a yi mai saranda kan al'amuran shi Umar ne, wa Auwalu man ya ahudu biyadihi haka farkon wanda za a fara kama hannun shi, fayudkhulul janna a shigar da shi aljanna Umar ne, sai da ya asaf. Wannan hadithi, hadisi ne da ifi, al'imam Abu Dauda da al'imam Ibn Maja su suka fitar da wannan hadithi ibn maja ya fitar da shi a cikin sunan a jiz'i na sha ɗaya a shafi na lamba hadisi na ɗari da hudu wa ƙala ya ce isnaduhu da'if isnadin shi mai rauni ne ƙala siyuti al'imamu siyuti ya ce ƙala al-hafiz imaduddin bun kathir fi jami'il masanid hadha al-hadithun munkarun jiddan ibn kathir ya ce wannan hadithi munkari ne kwarai wa ma huwa ab'adu min an yakuna mawdu'an ya ce to iris ma dai wannan hadithi ba a nisanta al'amari ba in aka ce mai mawdu'i karanta jami'ul jami' da'iful jami' as-saghir lisyuti karanta littafin da'if na aljami' da fadilatul allamatul muhaddis al-asar al'allamatul albani ya yi a lamba hadisi na 2149 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wancan hadisi za'ifi ne wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka annabi ya ce umar siraju ahlil janna umar fitillan ‘yan aljanna ne umar hasken ‘yan aljanna ne wannan hadisi maudu'un hadisin ƙarya ne an fitar da shi a 3,806 fi da'iful jami'a a cikin da'iful jami' wanzur tabarani mala ce karanta mu'jamut tabarani wanzur sunan ibn maja hadisi rakam. haka hadisi na 107 ibnu maja ya fitar da wannan hadisi wa akhrajahu abu nu'aymin fi fada'il as-sahaba wa akhrajahu aidan al-bazzar wa ghayruhu waɗannan hadisai kaɗai an kawo su domin a yi ma tambihi dangane da cewa akwai hadisan da ake ruwaitowa na falala sai dai ba su tabbata ba mun gano wannan da kyau ko amma ga tabbatattun wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce wa umar yabnal khattab ya kai ɗan khattab wallazi nafsi biyadihi ina yi ma rantsuwa da Allah wanda raina ike a hannun shi malaki yaka shaytanu salikan fajjan qad shedan da ɗai bai taɓa haɗuwa da kai ka biyo hanya dama shi shedan na tafi a wannan hanya kawai bai auke ba sai ganga kai ma ka biyo wannan hanyar illa salaka fajjan ghaira fajjika face yayi tsallan badake yi wub ya canza hanya ba hanyanka ba mun gano wannan da kyau ku za mu zo a cikin fada'ila umar za ku ji cewa annabi ya ce ya ga shedanun mutane da aljanu gaba ɗaya suna jin tsoron sai da na umar mun gano wannan da kyau ku allah ya ƙara mashi yarda wannan hadisi al-imam bukhari da muslim ne suka ruwaito shi an sa'ad bin abi waqqas daga sahabi sa'adu ɗan abi waqas Allah ya ƙara mashi yarda luqiba radiyallahu anhu bil faruk an yi wa sayyidina umar laƙabi da cewa al faruk sammahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil faruk mai gidan da kanshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yayi wa sayyidina umar laƙabi da cewa alfaruk mala ya ce ai alfarraku bainal haqqi wal batil umar shine wanda yake rabewa ya tantance ya ware tsakanin ƙarya da gaskiya wa qad ila umar ibn al-khattab li ayyi shay'in sammaita al-faruq an tambaye sayyidina umar da kanshi cewa to wai menene ya sa ni aka yi maka wannan lakabi da cewa faruk ƙala sai ya ce aslama hamza qabli bi thalathati ayyamin hamza ya musulunta kafin ni da kwana uku thumma sharaha sadari lil islami sannan sai Allah maɗaukin sarki ya natsar da zuciyata cewa lallai in je in karɓi addini in musulunta. Faƙultu sai na ce, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna, lallai babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah, kuma Allah yana da sunaye kyawawa. Fama fil ardi nisma' ya ce kai ku ji a bayan ƙasa a wannan lokaci kwata-kwata babu wata rai a habbu ilayya min nasmati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mafi soyuwa a wajena irin ran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙultu sai na ce aina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina annabi yake wannan wani dogon tarihi ne aka bi aka daddatse mana shi wanda malam zai mana ishara zuwa gare shi wanda in mun zo wajen za mu tsaya mu tantance zance da izinin Allah faƙalar uhuti sai ‘yar uwata ta ce huwa fi daril arkam bun abil arkam ai yana gidan daro arkam gidan arkam ɗan abil arkam inda safa nan wajen dutsen safa fa'ataitu dara umar ya ce takanas sai na tafi wannan gida wa hamzatu fi ashabihi lokacin hamza yana tare da sahabban annabi julusun fiddar su duka suna zazzaune a wannan gidan wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil bait a wannan lokaci shi kanshi manzon Allah yana cikin gidan fadaraftul baba Umar ya ce da na zo sai na daki ƙofa na buga na ƙwanƙwasa na jijjiga fastaj ma'alƙaunmu sai mutanen gaba ɗaya suka je suka cure waje guda saboda tsoro da firgici da kuma razani faƙala lahum hamza sai sayidina hamza ya ce da su malakum a'a me ya same ku ne ƙalo sai suka ce umar ibn al-khattab umar ɗan khattab ne ya zo ya gano inda muke an shiga uku kenan yau ƙala alaihi رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يفتو فأخذ بمجامع ثيابه sai ya kama matattarar rigan shi gaba ɗaya nan sai ya riƙe gam sun mahazzahu hazzatan ya girgiza shi girgizawa famata malaka an waƙa ala rukubataihi jijjigan da girgizan da wujijjigawa da wajujuwan da annabi ya yi da shi bai iya tsayawa cak a kan kafafun shi ba sai da ya zube guyawun suka caki ƙasa faƙala sai annabi ya ce ma an tabi muntahin ya umar wai lokaci bai yi baka shiga tetayinka ka bar abin nan da kake ya kai umar me same ka ne mun gano wannan da kyau ko me haka kuma ma an tabi muntahin ya umar faƙultu ashadu أن Illallah! إله إلا الله وحده لا Wa ashadu وأشهد أن محمدا عبده Umar sai ya faɗi kalman shahada cewa, Na tabbatar ina shaidawa babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah, shi kaɗai yake tallin ɗin da babu wani abokin tarayya tare da shi, kuma ina shaidawa lalle Muhammadu bawan shi ne kuma shi ne jakadan da Allah ya aiko. Fakabbara dar sai duk waɗanda suke cikin gidan nan sai suka rari da kabbara sami'aha ahalul masjid hatta waɗanda suke masallacin ka'aba sai da suka jiyo jama'ar annabi idan ka zo ka'aba roƙonmu Allah shi ne kaɗinku Allah ya azarta ku ku je aikin hajji ko umara wannan abun ku je ku gani za ku taimaka waɗanda ba su je ba wajen yin addini mai kyau jama'a domin waɗanda ke karantar da aikin hajji a duniya jama'a sun yi kaɗan matuƙa saboda mafi yawancin mutane ba san yadda ake yi ba yanzu idan ana bayanin aikin hajji aka ce dutsen safa sai ka ɗauka safa na wata duniya ne sannan kuma ka'aba na wata duniya ne ka'aba na can safa na nan duk a farfajiya ɗaya suke mun gano wannan da kyau ko duk farfajiya ɗaya suke don bai wuce a ce misali ka'aba na nan dutsen safa ya yi nisa sosai shine zuwa rahama haka yake duk a cikin masallaci ɗaya yake ina fatan mun gano wannan da kyau to amma su da suke cikin gidan da ke wajen dutsen safa da suke kabbara har waɗanda suke nan sai da suka ji labarin wannan kabbaran suka ji a jikinsu faƙultu ya rasulallah sanda umar ya yanzu umar ya zama ɗan cikin gida kenan an shigo da shi ko ga Umar can zaune gaba ga manzan Allah mumene hankalinsu ya kwanta sun samu natsuwa Umar sai ce ya Rasulallah alasna alal haq annabi wai ba kan gaskiya muke ba in mitna ummun mutu ba muke kan gaskiya ba kuma za mu tashi a kan gaskiya mu samu sakamakon gaskiya wa in in kuma an rayar da mu mun zauna hastil dai muke kan gaskiya a mace ko a raye Kala bala, annabi ya ce haka abin yake, wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi, innakum alal haq, ko nan akan gaskiya kuke, in mittum wa in huyitum, ko kun mutu ko kuna raye akan gaskiya kuke. Faƙultu, fafiman liktifa, Umar ya ce, A'a, to ya Rasulallah, to me ya kawo maganan ɓuya? kullum muna addini a sassaƙe a sassaƙe a ɓaɓɓoye a ɓaɓɓoye me ya kawo magana ya saƙale da ‘yar makale da wasan ɓuya kuma mun gano wannan da kyau ku ina jin sai in ce aiku ne ko kun gano wannan da kyau ku to amma sai Umar ya ce wallazi ba a bil haqq ai ba ba da irin wannan ansan shi da kanshi ya san ko menene sai ce ina maka rantsuwa da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya la takhrijanna lalle sai an fita yau fa akhrajan fa akhrajnahu fi saffaini shikenan a lokacin da yace lalle za a fita yau yau din nan sai an fita an yi addini a fili to shine sai aka fito aka fito da su cikin sahu biyu sabai gaba ɗaya sahu biyu suka yi hamzatu fi ahadihima hamza yana cikin sahu ɗaya wa ana fil akhar ni kuma ina sahun baya yace muna tafiya lahu kadidun ka kadidul tahin muna tafi ƙura tashi take yanda ka san niƙaƙƙiyar ƙura in aka zubar da ita a waje in mutane na tafiya suna taka ta ba tashi take tana fululun fulu ta buɗe waje ba yace haka muka biyo ƙura na tashi kawai maza na dukan ƙasa hatta da halnal masjida ya ce haske da muka shigo masallacin ka'aba fa nazarat ilayya ƙureshin wa ila hamza quraishawa suna can gefe guda da suka hango umar suka hango hamza yau kuma sun shiga tsahon manzan Allah fa asabahum ka'aba sai damuwa sai baƙin ciki da kunci da ɗacin rai gaba ɗaya sai ya lullaɓe su lam yasibhum mithlaha bas taba taɓa shiga cikin damuwa da bala'i irin wannan ba. Fasammani Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama yau mai idin, da annabi ya ga wannan yanayi da kafirai suka shiga na ɗimuwa da tashin hankali, hankalinsu ya dugunzuma kuma ba mafita, annabi sai ran shi ya fari, nan take sai ya raɗa man ya kira ni da alfaruk. yau fa an yi tawari yau fa an tantance kowa ya ga kowa kowa ya san matsayin shi jama'a mun gano wannan da kyau ko a tare a bige ba dama a bari ya wuce kuma ga haushi madan ya fito malam jama'a mun gano wannan da kyau ko ana kallo bayan da aka iya dan duk wanda ya zaburo kuma shi ya ƙara su umar ne ko mun gano wannan da kyau ko don ko an buga ka ɗan samu na gashi an ma za a haɗu zai biyo ka har gida kai ma ba ka yadda a buga ko mun fahimci wannan da kyau ko ba yadda ai ai umar ne duk wani wanda ya hijira za ku zo ku ji kowa na yin hijira ɗan ɓoɓɓoya ɗan sassaƙi ɗan makalkale su ƴan mazan ai a filin Allah suka yi sai ma da suka ba da sanarwa aka sanar kowa ya ji eh to Umar ba zai tafiya kuma duk wanda yake da magana to yayi duk wanda yake da mataki to ya ɗauka eh amma dai kuma ya san sauran jama'a mun gano wannan jama'ar annabi dole ne ya zamanto manufan mu ɗari bisa ɗari addini addinin nan za mu gina yanzu ka duba ka ga waɗannan bayan Allah buwayen da suka samar mu musulunci da muke cewa muna bin alkur'ani da hadithi a bisa fahimtansu tsakaninmu da Allah wannan shine manufanmu in shine manufanmu to mu dage shine qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wallahi sai Allah madaukakin sarki ya yaba mu abin da muka yi kuma Allah madaukakin sarki zai kai wa annabi cewa cikin al'ummanka ga wasu bayi na ƙwarai wannan addinin naka sun ci gaba da yaɗa cikin al'ummanka sannan Allah madaukakin sarki zai bar muku kyawawan ambato har a bayan ku. Allah zai nuna mumine ayyukanku yanda kana kwance a kabarinka Allah zai ta kai maka alkhairai sakamakon alkhairan da ka shuka a bayanka mun gano wannan da kyau ko waɗannan bayan Allah ko da cewa radiyallahu anhu kaɗai aka tsaya ma daga sanda suka rasu zuwa yau miliyan nawa aka yi masu jama'a jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa kowa ya dage ya kwazo ya yi abin da yake ganin zai iya yi domin Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi kuma ya tabbatar da bayan shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace to bayan da malai ya gama bayyana mana sunan Umar da kuma lakabin Umar sai ce mauluduhu wa nasha'atuhu mauluduhu yaushe aka haifi Umar wa nasha'atuhu yaushe Umar ya taso yaya tasuwan Umar ƙuruciyen shi da yadda Umar ya girma me rayuwar Umar gaba ɗaya jama'a mun gano wannan da kyau ko a san da ka ɗauki sunan umar ka sa ma ɗanka sai ka zaunar da wannan ɗan bayan da ya taso ya fara wayau ya fara magana ya fara kiyaye abubuwa ya kai sunni tamyiz sai ka rika bashi labarin umar ɗan kaɗan kaɗan ya ce kai umar ne kai faruk ne misali kai kaza ne akwai umar takwaranka ne shi aka sa maka sunan shi sahabin manzan Allah ne ko bai san sahabi ba ruwanka sahabin manzan Allah ne sirkin manzan Allah ne khalifan manzan Allah ne wannan ya kama bakin shi in ya girma ya nemi sharhi da ƙarin bayani akan me yake nufi da waɗannan kalmomin ka gaya mai irin jarantan Umar da irin himman Umar da irin komi na Umar wallahi in ka ɗaura shi akan wannan tarihi na Umar ya girma sai ga kamar an maimaita sai da na Umar ne don koda wani ici aka aje za a ɗauka yi haka yi haka bai ɗauka ba kace haba takwaran naka ba haka yake ba mun gano wannan da ke ku takwaran naka ba haka yake ba idan kyanwa ta yi wurjaji ya gudu kace wane mutum takwaran naka kamo kyanwa yake ɗaura ta auyen shi ina ya ba ka gudu sai ga yaro ya taso cikin jarunta cikin kaza sai ga ya taso cikin mutunci cikin gaskiya cikin amana cikin kaza kokari yake rika kofin Umar mun gano wannan da kyau ku ko kofin yake kokarin shi kenan ya zama haka in aure yayi kokari yake tarbiyan ƴaƴan shi irin tarbiyan da Umar ya mana shi haka ya kamata ku rika gina ƴaƴanku wallahi da haka aka gina duk wanda aka gine shi da yanzu wannan bala'i na rafidanci kwata-kwata ma ba shi a ƙasan nan da yanzu tarbiyya ya wuce yadda ake zaton shi domin jama'a idan aka ce tarbiyya kullum ƙoƙari mutane suke su ce wai sai an sa kitabu aula da fil islam wai sannan za a yi tarbiyyar mutane wannan ba haka ba ne. idan a karanta alhamdulillahi rabbil alamin a ƙarƙashin wannan za ka iya gina ma ɗanka tarbiyya na godiya ga Allah ga dukkanin ni'iman da ya mashi na yaban Allah akan duk wani abin da ya gani na komi a bayyana mai kaza da kaza da kaza a lokacin ana tarbiyyar imanin shi ana tarbiyyan bakin shi sannan ana kokarin tabbatar da gaban shi duk waɗannan abubuwa akan wannan ba za ka yin tarbiyya gaba ɗaya jama'a kun ga yaran nan da Allah maɗaukin sarki ya bamu wallahi sai mana tambaya game da su Allah ya tsare mana imanin mu shi yasa kowa ya kokarin ya tsaya yayi abin da zai in kai tarbiyyan ɗaya taso a haka wallahi duk alherin da yayi duk abin da yayi sai an rubuta maka kana kwance a kabari wallahi in yi addu'a za a za ta zo addu'a in yi sallah za a rubuta duk abin da yi amma an ka bar shi to Allah maɗaukin sarki da ya kiyaye mala ya ce wuli da umar radiyallahu anhu ba da amil fil an haifi sayidina umar a bayan shekaran giwaye bi talata ashara sana da shekara goma sha uku kenan a bisa wannan lissafin in keke da keke shekaran giwaye aka haifi annabi to kenan annabi ya girma sayyidina umar da shekara goma sha uku ashe ko don ya cafke shi ya girgiza shi ya watsar to ko zai iya don duk wanda ya girme ka da shekara sha uku to ai abin ba kusa ba ne jama mun gano wannan da kyau ku shekara goma sha uku ba wasa ba ne kenan sayyidina abubakar ya girma umar da shekara goma sha ɗaya ko mun fahimci wannan da haka za ku rika kiyaye shekarunsu jama'a shi ne a cikin almara ake ba da labari cewa wani gwamna ne ya kai ziyara wata makarantar boko da ya shiga aji zai ci kasuwa yara an zazzauna bayan an gaida mai girma gwamna sai gwamna zai irin jefa tambayan nan ya tuna baya lokacin yana sakandare ko yana eh, islamiyya ko titin practice ne waye-waye ji sai ya tambaya ce yara yara wa ya san shekaran da aka haifi manzan Allah wai shi ma nan adola ustazi ne wani yaro ya daga hannu mai kwazo da dubara sosai mai yiwa dai ma yana zuwa islamiyya ne kai ba mu ansa yaro ya ce an haifi manzan Allah ne a shekaran giwaye ya ce a tafa ma yaro rab rab rab rab aka tafa ma yaro yaro ya ce lalle a shekaran giwaye aka haifi manzan Allah sai mataimakin gwamna ya matso zai ci kasuwa don ya samu fada a wajen sai buɗe baki ya ce yara yara wa ya san a shekaran da aka fi mai girma gwamnan jiha sai wani yaro ya ɗaga hannu ya ce ya sani aka ce yawwa to yaro ba mu ansa yaro ya ce a shekarar kuraye <laughs> a to sosai mana in a haifi manzo Allah shekarar giwaye su kuma gwamnoni a shekarar kuraye aka haife su koko yawa ai sai dai a haife su a shekarar koraye Allah sarki ya sa mu dace yawa Allah ya sa kada zo sarka cizon mutane mm, Allah ya jagorance su jagoranci mai kyau in ya kalli zuciyarsa akwai kyan wa kana Hukhattab, khattab mahaifin Umar al-Khattab rajulan fazzan ghalizan mutum ne mai ɗacin hali mutum ne mai kaushin ɗabi'a mutum ne ba mai wasa ba fadlan ghalidan ba wai lalle ɗabi'an shi ya zama wai yana faɗa da mutane yana hayaniya da mutane ba ma'ana jarumi ne wanda bai bari ta kwana duk abin da aka yi mai yanzu yanzu nan zai mai da martani ko ta magana ko na menene saboda mutum ne wanda ya iya jawabi ko mun gano wannan da kyau ko to ya kasance idan ka zo da jawabin lalama in mahaifin Umar ya zauna yana maka jawabi sai ka gamsu da lalaman da kataras taras a wajensu in ka zo da magana ta tsiya in ya miƙe yana maka jawabi sai ya gamsar da tsiyanka ka gane cewa kai ƙaramin matsiyaci ne ko mun fahimci wannan dole a cikin al'umma ba sai an samu irin waɗannan idan aka samu lallausa ya zo sai a nemi mai laushin al'umma ce je ka gana da shi in ta ƙadari ya zo to sai a nemo wani irin khattab ɗin nan sai a tura mai shi a ce to wani gafa irin naku shi yasa ba a son ku zama dukkaninku masu taushi sai masu zafi zo su tattake ku ba a son ku duka ku zama masu sanyi masu zafi sai ku kora masu sanyi ana son raba ne in wannan yazo da lalama yazo da shayi da biredi an sa a ci in wancan yazo da bala'i kuma sai a fasa mai hanci ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace la yi min duniyahu shi ba abin da ya ta samu gaba illa asnamu makka gumakan maka ko to su ne abin aikin shi wa authaniha wannan kawo gumaka ne harkan shi wa kanin min ashrafi ƙorashin yana daga cikin manyan ƙorashawa wa ilaihi kanat safara duk wani jakadanci na wakiltar mutanen makka to daga kai shi kuma kallo ya ƙare duk abin da suke son su aika na saƙo a wakilce su a madadinsu to shi yake yi fil jahiliya a zamanin jahiliya fakanat ƙorashin iza harbi harbu hom ƙorashawa sun kasance duk lokacin da yaƙi ya taso tsakaninsu au bainahum wa baina ghairihim in tsakaninsu rikici ya ɓarke to hattab shi ke miƙewa ya jawabi ya daidaita su idan ana fada tsakanin suwana da suwane shi yake zuwa ya daidaita don ya san kalmomin da zai masu wannan ya dankwafe su ya san kalmomin da zai ma waɗannan ya kwantar da su in kuma rikicin tsakaninsu da wasunsu ne ba a safiran sai su aike shi a matsayin wakili ay rasulan shine jakadansu wa na nafarahum munafirun duk wanda ya nemi jayayya da su da rikici da su aw fakharahum mufakharun ko kuma wani mai alfahari ya nemi ya nuna masu tinkaho da isa ya zo ya bayanin da zai iya nuna cewa su ba kowa ba ne ba a soho munafiran sai sa aike shi ya je ya nuna mai daru wajen iya zance au mufaharan ya je mai da alfaharin da duk shi sai yayi saranda saboda mutum ne wanda Allah ya mabaiwa wajen iya tsara kalmomin da yake tunkaran kowane irin mutum mun gano wannan da kyau ku khattab kenan wa shabba anhu wa shabba Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar ya taso matashi mai ɗanyen jini ala wala'in kamilin li'adatil jahiliya a bisa tarbiyya cikakkiyan tarbiyya da ke bin al'ada irin na jahiliya duk wani rukuni da wani ƙa'ida da wani abu da kasai na jahiliya to ɗari bisa ɗari ya tabbata kan umar umar bai da matsala shi a haka ya taso wata ƙalidihin min hamiyatin kuma yana da kishin jahiliya ɗari bisa ɗari wa asabiyatin sannan kuma yana da asabiyya ƙabilanci jin shi ba larabe ne jin shi ba ƙureshe ne jin shi ne su ne masu bautan gunki su ne ‘yan asali malam ya ce wa ah, fatuwatun wa idmanin lishirbil hamre kuma shi cikakken wanda ya tare a club ne banda shan giya ba abin da ya kware a kan shi wa kana yar ilganam tare da haka yana kiwon dabbobi kama yar'aha gilman min ƙureshin kamar yadda matasan ƙureshawa tun ta tasowansu kowa yake ɗaukan sana'a na kiwon dabbobi ana biyansu. Tarabba ala shaja'a, Sayyidina Umar an tarbiyyance shi ya taso a kan jarunta, wasidik da gaskiya, wal amana da amana, wal wafa da cika alkawari wal ikhlas duk abin da yake yana ya cikin mutunci da kiyaye haƙƙi ba za ka ce ikhlasi na bin Allah ba shi da jahiliya ce a jahiliyyar ma kun ji su mun gane wannan da kyau ko ba zai taba maka ƙarya ba ba zai taba cin amanarka ba ba zai taba saba maka alkawari ba ba zai taba zuwa maka da fuska biyu ba in ya zo ma a haka akwai ikhlasi in ya ce e da fuskan da ka gan shi cikin murmushi da dariya tun daga baki har zuci tun daga fai haɓɓoye haka yake babu dungu jama'a jahiliya fa kenan shi yasa Allah madaukakin sarki yasa suka zama suke kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama walamma asbaha umar gulaman yayin da umar ya waye gari a matsayin shi na matashi kana shajja'an sai ya zama jarimi jari'an wanda yake da ƙarfin hali ma'arufan bizzaka wanda aka san shi da ƙwazo da kaifin basira walamma balaga umar bin al-khattab 18 sana yayin da umar ya kai shekara sha takwas, kharaja ajiran ma'al walid bin al sai fita a matsayin yaron gida na al-walid dan mughira kana yar'a iblahu wanda yake mai aikin kula da kiwon raƙuman shi wa a ahmalihi kuma in ya sai kaya shi ke ɗaukan mai saboda ƙato ne mai ƙarfin tsiya ne zai iya ciciban kowane irin buhu ya saba wa ya hafazu mata'ahu kuma shi ke tsare mai kayan shi ka ɗiba jiki magayi wa kana radiyallahu anhu shajja'an arhabu kuffara quraishin sayyidina umar jarumi ne wanda yake firgita kafirin qurayshawa bi shaja'ati saboda jarintan shi wa quwwatihi da ƙarfin shi wa kana yasari'uhum ya kasance yana fita ya ce ina mai tara gagagu ina mai bugawa ga na fito ina fatan mun gano wannan da kyau yana bidan a zo a dambace ko a fi soke okaz idan aka je bikin baje koli waɗancan na bikin baje kolin fasaha nan kuma shi yana bikin baje kolin alfahari da ƙarfi duk wanda ya fito fa yasra'ahum sai kolu kolu da shi ya dandara shi da ƙasa jama'a mun gano wannan da kyau ko na umar kenan in sunanka umar kaji kar ka zama talasuru din ka shigo cikin abokai duk wanda ya tankade ga kawai sai ka tuntsira ka fada a'a kaji takwaran naka mun gano wannan da kyau ko ba wani wanda yake tare da ya barar da shi ba to kuma kaji takwaranka baya ƙarya takwaranka bai cin amana takwaranka baya saba alƙawari sannan takwaranka bai da zulwaje jahaini mun gano wannan da kyau ko in ka zama haka to shikenan ka zama Umar din da gaske zaka zo ka ji irin ɗabi'un takwaranka wanda muke sa ran insha Allah za ka koyi da shi yanzu wannan a jahiliya a yanzu a ƙasar nan ba limami ba ne fasbanakallahumma duka shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum